jarumi why, ne Why, why? emana eh, jarumi ne wannan shine jarumi jarumi ne Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Yan hmm? Ya kuke? Lafiya kalau. Ya gida. Lafiya kalau. Sannunku ko? Um, na ce da Allah in babu damuwa akwai wasu 'yan canji a jiki na in ba ka mun yi ka ba mu canji ne ko an cewa ba mu da shi ne a'a da za ka dauna ka ka ba mu kar ku damu na ga kamar 'yan gari ne ku idan na baku ai za ku ban ne ba ka eh Ok, ok, ba damuwa. Yau ba! kaga yar yar banza yanzu ya za a yi ah, yanzu ku zo mu je da yanzu da mu je da yawa ku kai ni mm, ku rike ni ku rike ni kuna ne o oh, mu je ina ne mu je biyo mu o oh, haka yan dinga biyo mu ai ka kwantar da hankalinka mu je mu je shigo mu Nanti nanti. shigo eh nanti. ne shigo Nanti nanti. ne nan ne yawa Subscribe da kuma danna alamar